وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwana masu daraja da muka haɗu a wannan masallaci masjidu sa'ad ibn abi waqas a kuma farfajiyar wannan makaranta madrasatu babin islam a nan birnin Minna. jihar Nejan Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Gaisuwa ta girmamawa gare ku gaba ɗaya iyaye da shugabanni da manya-manyan malamai <clears throat> da ‘yan uwana mahalarta wannan ƙauna da Allah ya sanya a tsakaninmu saboda imani Allah ya ƙara ƙarfafa mana ita. wannan zumunci da ke tsakaninmu wanda muka ƙulla shi a bisa ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana da ganin amfaninsa har zuwa bayan mutuwa. Na gode abokina kuma ƙanina Sheikh Abdallah Arab da ya gayyato ni bai bani topic inda zan yi magana a kai ba don haka ina da hurriya mutulaka da zan zaɓi abin da na ga dama in faɗa me zan faɗa yau talatin da ɗaya ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a kwanan watan musulunci yau ne bakwai ga watan jumada al'akhira shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu kenan bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani irin wannan rana <clears throat> duniya tana ɗaukar ɗumi a ganin cewa ita ce rana da za a yi bankwana da shekarar da ta shuɗe ta shekarar miladiyya a yau ne take ƙarewa gobe kuma ake fara sabon zubi na shekara ta miladiya da za ta zama ɗaya ga watan ɗaya ta shekara ta dubu biyu da ashirin da uku yana daga cikin wannan munasaba da ta dace ɗazun nan wani bawan Allah ɗalibin ilimi ne ya kira ni malami ne a wani gari daga jihar Filato yake nema mu ɗan tattauna don ya ƙara fahimtar waɗansu abubuwa akan matsalolin da suke da alaƙa da bikin New Year da kuma bikin Kirsimati da yadda ya kamata musulmi ya fuskance su a matsayinsa na musulmi da kuma al'umman musulmi a duniya gaba ɗaya. me ya kamata su yi ko kar su yi sakamakon waɗannan bukukuwa da surga sun cakudu da musulmi har ya zama musulmi ba sa iya gane menene haƙiƙanin matsayar musulunci akan waɗansu abubuwa kwana shida da suka wuce aka yi bikin kirsimeti ranar ashirin da biyar ga wata musulmi da yawa suna tambaya akan me ya kamata musulmi ya yi idan yana tare da ‘yan uwa na jini ko abokan aiki ko abokan kasuwanci ko na hulɗa ko makaranta mabiya addinin Kirista da su za su yi bikin Kirsimeti. Me ya kamata musulmi ya yi a irin wannan ranar kuma menene abin da bai kamata ya yi ba. shin musulmi zai iya ba su wani abu na kyauta domin taya su murna shin musulmi zai iya karɓar kyauta idan su sun bashi saboda suna murnar wannan ranar idan aka zo sati guda bayan ranar kirsimeti shine ranar niwuya shi zai faɗo gobe kenan wurare da yawa a duniya har su riga sun shiga goben an fara bukukuwa wanda yake bibiyar manya-manyan tashoshi na duniya kamar ɗazu tun da safe nake ganin cnn take cewa tana bikin an shiga 2023 saboda birnin sydney na ƙasar australia ita ce babbar ƙasar da take gaba da dukkan duniya a wajen lokaci don haka ita gobe ya riga ya yi har an fara bikin don haka wakilanta a can suka fara celebration saboda can yau ɗin nan gobe ne a can don haka sai nake cewa wannan abun yadda yake ta tafiya musulmi yana da buƙatar ƙarin wayewa akan matsayarsa akan maganar kwanan wata na Gregorian calendar da kuma bikin da ake yi a ranar farko ɗin shi menene matsayar musulunci akan wannan kuma menene inda ya halatta da bai halatta ba ga musulmi idan irin wannan munasaba ta zo da za ka taya wani sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba happy new year sannan kai kuma me ya kamata ka amsa idan ya ce maka waɗannan ina tsammani matsaloli ne da duka sun zace da daidai lokacin muhadarar tamu don haka abin da za mu tattauna kenan shekara 440 daidai da suka wuce wato shekarar 1582 exactly shine shekarar da Papa Roma Grigori na goma sha uku a birnin Rome ya ƙarrara ya sa dokar yin amfani da sabon kalanda saboda mabiya addinin Kirista a wancan lokacin waɗanda suke biyayya ga Roman Catholic. wannan kalanda an fara aikinta tun shekarar 1577 aka fara tunanin haka aka gama tsara ta ta dace da waɗansu muhimman bukukuwa na kiristoci musamman bikin kirsimeti da kuma bikin Easter wannan a tsakiyar shekara wannan kuma a ƙarshe ko wannan farko-farkon ƙarshen zango na farko na shekarar a watan Afrilu wannan kuma a ƙarshen shekara. Saboda da duniya taso a lokacin suna amfani da kalanda ne na ancient Roman civilization wanda ake ce mishi Julian calendar. Yana so ya samar da kalandar da za ta dace da bukukuwan addinin kirista a matsayinsa na shugaban coci a duniya haka sai ya sa waɗansu ƙwararru akan harkar kidaya da lissafi da ƙwararru akan harkar sanin juyawar kwanaki da wata da kuma waɗansu malamai daga cikin fada-fada na kita waɗanda abubuwan da za a iya ɗora musu kwanan wata nawa zai dace daga yanzu zai zama shine zai zama of general application wa kiristoci a duniya Baka a wannan shekarar misali ranar goma sha hudu ga watan Fabrairu na shekarar ta 1582 sai aka yi adoptin din wannan a matsayin official calendar wa kiristocin duniya. duk wanda yake binciken tarihi zai tabbatar da wannan wanda ma baya yana iya leƙawa ya gani sai aka fara karɓarsa a waɗansu daga cikin ƙasashe waɗanda cocin vatican take da wakilci manya-manyan ƙasashen turai da sauran yankuna na duniya aka fara aiki da wannan kalanda wannan kalanda ta ci gaba har ta kai lokacin da manya-manyan ƙasashen turawa da suke zuwa ƙasashe na waɗansu yankuna da ƙasashen musulmi domin colonization mulkin mallaka da suka shigo da shi duk ƙasar da suka kafa gwamnati suke musu mulkin mallaka sai su cire kalandar da suke amfani da ita a ƙasar ra'u ta al'ada ce ko ta addini sai su sanya musu kalanda tunda suke da gwamnati don haka suke da tsarin kalandar da za a rika amfani da ita idan ba ku manta ba kasashe mu da yawa na afirka su samu shekara ta 1960 da yawa daga cikinmu najeriya da makwabtanta da yawa a wannan shekara aka ta samu yancin kai to a wannan lokacin gwamnatoci da yawa tunda sun daɗe sun tsaba da a cikin shekarun da suka yi ana mulkin mallaka wanda ya kai kusan shekara ɗari ana wannan mulkin mallaka sai suka ga sun saba da shi kuma ɗaya daga cikin dokokin da aka amince da shi kafin a baku 'yancin kai shine za ku yi amfani da wannan kalanda a matsayin tsari shi yasa duk duniya wannan kalanda da su a ƙasarsu ya fara ne daga babban su na katolika daga baya gwamnatocinsu suka karɓa to su ma sai suka shigo da shi saboda duk wanda ya san lokacin da aka yi mulkin mallaka ko ya karanta tarihin ya san an zo da mulkin mallaka ne da manufofi guda uku manufa ta farko ita ce manufa ta siyasa ita ce manufa ta tattalin arziki manufa ta uku ita ce manufa ta addini duk wata manufa tana ƙarƙashin wannan manufa ta siyasa ita ce ƙarfin ƙasashe da suke ƴan ƙanana amma saboda sun samu ci gaba na duniya sai su yi amfani da abin suka kera na makamai wanda kasashe da yawa ba su waye sun san su ba lokacin da suka zo shigo kasashe irin namu a nan kamar shigowansu arewacin najeriya na sun yi ta yin yaƙi ta inda suka fara bullowa ta kano suka wuce har suka isa sokoto 1902 aka yi yakin nan da duka ba za ku manta ba wanda da shi ne aka rusa da usmaniya ta ƙarshe wanda aka yi yaki tsakanin rundunar sarkin musulmi na lokacin sidi a tani a kwatar kwashi wanda daga wannan lokacin ne aka samu damar kaba tushen mulkin mallaka a arewacin najeriya su suna amfani da bindiga su kuma rundunar wato su waɗannan musulmi suna yaƙi da takobi da mashi da kibiya baka su basu masan bindiga ba sai su gare gare za an yi haka an karbe ka su kuma za su zo ne sai an zo gaba da gaba da aka aka ta kashe su don san bindiga ba so da wannan ne aka kawo ta da ƙarfi sai aka samu aka fada, mu nan najeriya da yake ƙasar ingila ita ce ta mana mulkin mallaka duk ƙasar da aka mata mulkin mallaka sai a faɗaɗa ta ƙarƙashin tsarin commonwealth wanda ya zama duka wanda duke sarauta a ingila to wannan ƙasar ta zama extension ne na political power ɗin ƙasar ingila wannan shi yasa ƙasar ingila duk da cewa ƴar ƙaramar ƙasa ce da bata wuce girman wata jihar ba a najeriya amma ya zama faɗinta ya haɗa ƙasashe da yawa kusan babu inda wata ƙasa da take da mulkin mulukiya da take da faɗin ƙarfin faɗa a a duniya kamar Birtaniya, kamar Ingila. To saboda haka sai ya zama manufar manufa ce ta siyasa da faɗaɗa ƙarfin mulki da faɗa a ji. Ƙasashe da yawa su ma sun yi irin wannan tun da ba ƙasar Ingila ba ce kawai. ƙasar faransa ƙasar portugal da sauran makwabtanta daga cikin ƙasashen turawa sannan akwai kuma manufa na tattalin arziki shi duk ƙasar da aka je za a tatse ta da daga farko bayi ake kwasa sai a kai su can su za je su yi noma a samu arzikin da za a rike ƙasar a can galibin su suke noma a gonakin taba galibin su suke noma gonakin abinci wanda za su ci galibin su suke musu kiwo har aka zo aka waye kuma aka fara gano akwai ma'adinai musamman a ƙasashen da ake ganin su karakawa ne amma su suka fi kowa a duniya kuma arzikin ma'adinai wannan dalilin ya sa ƙasashe da yawa da asalin su ma turawa sun samu su cibiyar zinari kamar ghana da sauransu aka rika tatsan wannan zinarin da sauransu ana kaiwa can sai zama arzikin na can aka ci dan sauran su inda ya rage kuma sai a kawo nan abu kaga manufa ce ta tattalin arziki duk wanda ya tarihi ya cewa kasashen yawa da naman jikinmu suka yi arziki kuma har yau ba su gushe ba da naman jikinmu suke cikin arziki sannan sai manufa ta uku ita ce ta addini <clears throat> idan aka zo turo sojoji ko jami'ai na mulki a matsayin 'yan siyasa da za su jagoranci sai a haɗa su kuma da waɗansu daga cikin malaman coci sai zama manufar guda biyu ce saboda rantsuwar duk wani mai sarauta a ingila shine zai yi rantsuwa ne akan zai kare harbar coci wanda ya bibiyi bayan mutuwar queen elizabeth a yanzu da rantsuwar da Ɗan takin Charles ya yi zai ji akwai maganar kiyaye martabar coci da kuma shi wakili ne na addinin Kirista. Wannan kowa ya sani. Hmm. Saboda haka da suka zo sai su turo har da malaman da za su rinka karantar da addinin Kirista. Haka sai suka zama a lokaci ɗaya suna mulkin mallaka, suna tatsar arziki. kuma a lokaci ɗaya suna matsayin masu bishara da haka ne addinin kirista ya shigo ya samu karbuwa mai ƙarfi a kudancin najeriya saboda lokacin basu da addini galibi mu kuma a nan galibin addininsu a lokacin traditionalists ne mu kuma a nan da yake dama akwai addini shi yasa sai bai samu karbuwa ba maganar maganar kafa addinin kirista sai dai waɗanda ba su da addini daga cikinmu to su kan duka su riga sun shiga addinin Kirista amma duk wanda yake addinin musulunci haka ya tsaya akan addininsa wanda yana daga cikin abin da ya sa ita Ingila ta fahimci cewa dole irin tsarin mulkin da za ta mana zai bambanta da irin tsarin mulkin da ta yi a wasu wuri shi yasa ta rinka yin indirect rule ta yadda sarkin ku shi kuke gani akan kujera to shi a mulke shi shi ya mulke ku amma in su suka zauna mutum sai dai a kashe shi ba zai da bi ture ba wannan duka na baku mukaddima ne domin a gane shimfidar yadda Gregorian calendar ya fara samuwa don haka Gregorian calendar da kake ji din nan suna ne na wani fafaroma sunansa Grigori don haka wannan kalandar da muke amfani da ita a yanzu daga coci ne asalin tushen ta kuma an yi ta ne saboda addinin Kirista duk wanda yake da sani akan wannan ko zai yi bincike zai tabbatar da haka amma kuma da suka zo sai ba su canza kwanan tsarin kwanan watan kawai suka ɗan yi canje-canje saboda bukatunsu su shiga amma ba su canza sunayen watannin ba ba su canza sunayen kwanakin rana na sati ba wayannan tun da daga wancan julian calendar haka suke har yanzu kuma dukkansu saboda ita ma ai lokacin kamar har yanzu cibiyar Kirista a duniya tana Vatican kuma tana birnin Rome ne a ƙasar Italy. Kowa ya san wannan ko? To shi ma tunda abin da suka gada ne na civilization ɗinsu na Roman Empire tun da tun kafin zuwan annabi Isa ɗan Maryam, don haka dama akwai wannan sai suka ɗora a kai. sai dai kawai su canza domin yanzu addini ya zo sai su sarkafa addini a ciki amma sunayen da kwanakin watan galibi ba su canza ba waɗannan sunaye na watanni guda goma sha biyu dukkansu galibi sunayen gumaka ne waɗanda suke bauta musu tun kafin addini ya zo tun kafin zuwan annabi isa kenan so da da roman civilization ai masu bautan gunki ne shi yasa tun daga farko Januarius zuwa Februarius zuwa Martius wannan dukansu sunayen gumaka ne waɗansu daga cikinsu ne 'yan ƙanana November da December su ne waɗanda su ce sha biyu sha ɗaya kamar yadda musulunci muke da ranaku da za a dora mishi sunan sunan adadi amma sunaye da na gumaka jalwadis sunan wani gunki ne da suke ce masa god of gates wanda shi ne gunkin da idan za ka fara wani abu sai ka nemi sa'a a wurin shi kafin a shiga abu ko in an gama za a fita sai a nemi sa'a a wurinsa februaris sunan wani gunki ne shi ma wanda shi kuma ake amfani da shi domin neman sa'a god of, god of purification in ka abu sun lalace maka kana da ba tsarkake ka ka dawo daidai to sai ka je sa ka je ka bauta ka masa sujada ka yi yanke yanke ka yi wane ne sai ka samu sa'a martius shine god of war idan za a yi yaƙi sa ake zuwa a je a ga cewa za a nemi sa'a ta yadda za a ci nasara da haka ne aka kafa daular rumawa har ta yi ƙarfi ta hanyar wannan gunkin to shine sunansa march zuwa afrilu zuwa agusta zuwa sa zuwa wane ne har zuwa disamba dukansu kungiyar da tushen waɗannan sunayen su sannan yana da kuma tun daga monday tuesday wednesday dukansu sunaye ne na abubuwan bautansu waɗanda suke bautan rana wanda suke waɗanda suke bautan wata moon kenan shi ne monday ɗin Allah ya gata masu <laughs> Sunday masu wajen son ke Saboda haka dukan su haka sai aka haɗu aka ce to kuyaye na ku kuma dole a na naku sai aka ce to ɗan bautan rana an ba ku ranar lahadi ɗan bautan wata an ba ku ranar litinin ɗan bautan duk ya aka rarraba su ne guda bakwai sannan sauran kuma suka samu daga cikin sunayen wata saboda gumakan da yawa ne wannan shi ne tushen Gregorian calendar jama'a an fahimta to mu bar wannan mu dawo gida menene tushen namu tsarin mu kuma a musulunci zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani haske ne wa duniya da ya zo a wani lokaci da larabawa suke cikin duhun jahilci da ba sa da komai ina ce ba sa da komai ba sa da komai ba sa da political system ba sa da economic system ba sa da social system ballantana kuma religious system ba su da komi ba wani abu da zaka ce tsari ne na musamman da ake bi social system al'aulawiyyatu lil aqwa economic system jari hujja in kana da shi da kai ake yi in baka da shi ka kwata da karfi ba za ka iya baka ba haka ne zamani jahiliya ana nan sai Allah ya tayar da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya dora masa ya ceci duniya daga dukkan bangare ya kawo sabon tsari irin nasa wanda Allah maɗaukacin sarki ya dora shi a kai. Doka in ya zo ba zai dora mutane akan addini kaɗai ba ne, a'a zai ƙara social system ya kawo irin na wanda Allah yake so samu. shi sa tsarin aure nasa daban tsarin wakaka tsarin tsarin wurin mu'amala da mutane a halin tafiya tsarin mutane a cikin gida tsarin mutane a community tsarin mutane a ƙasa tsarin mutane a duniya manzon Allah sallama sai zo da nasa ina fara faɗan wannan za ku ji tuno ayoyi za ku ji tuno hadisai akan ya ake zama da family ya ake zama da 'yan uwa ya ake duk wannan Allah ne ya zo da shi Allah ya rahama sannan abu na shi da tattalin arziki manzo sai zo da nasa samu tsari da duniya abin da aka san da ita shine karfinka kuɗi za shi ke jawo kuɗi sai Allah ya soke wannan kuɗi ya jawo kuɗi a'a kuɗi ya jawo kaya ko ya jawo aiki ne sai aka soke ba. so da idan kuɗi kaɗai zai jawo kuɗi to zai zama abin da Allah ya hana kai da dole ka bayyana amniya ne sai zama mai shi kaɗai zai ci gaba da zama in ina da kuɗi yanzu duk wanda yake son kuɗi na sai ce ba sai na yi kasuwa ba ba sai na yi noma ba ba sai na yi sana'a ba wanda ke son kuɗi ya zo ya karɓi kuɗi daga baya kamun kuɗi don haka ka isa ka gama yin duk abin da kake so kana da kuɗi daga nan da ka samu kuɗi ka gama manzon Allah sai salama sai soke wannan sai zama tsarin economic system din musulunci an soke kuɗi ya zama shine asalin arziki a kuɗi kuɗi ne arziki kuma da ba hmm. dukiya an fi so a rinka juya sai ya zama in kuɗi kake so wannan kuɗin ka narka shi a cikin services ka narka a cikin commodities ka narka shi a cikin business sai ya dawo da kuɗi amma ba shi kuɗin ya jawo kuɗi ba so idan ana haka za a yi ta kashe talaka na sama kuma ya ta hawa sama shi ne tsantsan capitalism musulunci ne zo da wannan tsari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sabon tsari akan political system da larabawa ba san akwai shugaba ba ba san akwai sarki ba kowace kabila tana zaman kanta ne kawai waye shugaban kabila shi ma shugaban kabila in muka maka wani haka soke shi sai a wanka haka suke zaman su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya haɗa su gaba ɗaya ta yadda a gari ɗaya zai zama akwai shugaba ɗaya da ba haka ba ne. kowa suna zaman kansu ne a gari ɗaya shi yasa za ka iya samu za a yi yaƙi na shekara ɗari ana yaƙi ba a gama ba kai ma an haife ka ka gaji yaƙi in an tambaye ka me yasa aka fara yaƙin ka ba ka sani ba amma tun da lokacin da aka haife ka babanka in ya zo mutuwa sai ce wane kakanmu ɗaya amma abokin gaba na ne duk inda ka gan shi ka kashe shi shi ya kashe wana sai ce to sai rike wannan yana yana jiran ran da zai kashe wancan ma an gaya wa kansa haka shi yasa sai su ta yaƙi da juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zai wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina sai haka su akan tsarin political system daya shugaba daya to ballantana kuma tsarin addini annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo da tsarin addini guda ɗaya komi ɗaya ubangiji ɗaya manzon Allah ɗaya alƙibla ɗaya irin tsarin ibada iri ɗaya kuma a je a haɗu a wuri ɗaya komi ɗaya hmm. da ba haka ake ba ko kaɗan shi yasa suka yi ta jin mamaki a ja'alal alihata ilahan wahida hmm. a bai da ubangiji yadda suke da yawan ne zama ɗaya su wani da cikin abin da ke basu mamaki don duniya ba ta saba da komi ɗaya ba daga uku ne ya yi sama mafi kusa su ne kiristoci su ne wanda suka ɗauki nasu nawa uku trinity kenan daga nan sai wanda ya sama da haka amma a ce komi na wannan sai musulunci ne kadai a duniya shine addinin wato alwahdaniyya don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga zuwansa sai ya zo da wani irin tsari wanda ya haɗa komi kuma sai rinka nuna cewa shi fa in za ka yi addininsa to ka yi nasa daban karka rinka haɗawa da nuna shi yasa a komi za ka ja ce yau da wannan tsara khaliful majus za ka ja ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake sai yi koyi da waɗansu ya bi su mu ba ma bukata mu ba ma bukata kowa suna da nasu lakum dinukum waliyadi ina fata ana fahimta duk wanda bai fahimci wannan ba bai fahimci asalin manufar zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallama ya zo da nasa ya ishe shi kuma cikakke ne wanda tsarinsa bai bukatar a karɓo daga wani a ƙara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so istiqlal na addini da kuma hurriya ta addini wanda ba sai ka hada da wani ba kowa yayi nasa ba a hana wani yayi nasa ba la ikraha fi din ko a ce kowa dole ya shigo namu ba amma namu mu kadai za mu yi kuma ba za mu hada da wani ba sahabbai da suka fahimci haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka ga ya kamata a ce su gina akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su ya zama suna da tsarin kalanda na musulunci daban da ba sa amfani da tsarin kowane kalanda saboda sun san annabi ya koya musu cewa ba za su karɓi auren waɗansu ba amma su ko ba su samar da nasu ba amma annabi sallallahu ya koya musu cewa a komi su samar da nasu shi yasa ba su ta amfani da wani tsarin kalanda da ba nasu ba haka kawai suke zaman su kalandar da za a jimila shi a ce shekara kaza yau kaza ga watan kaza shekara kaza babu shi ana dai amfani da cewa yau an shiga wata kaza gobe bar wata kaza gobe ramadan jibi amma a jingina shi ga wani lokaci wani event a baya babu shi sai bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin abubakar sai zama an shagaltar da zamanin sa da yaƙoƙo wanda suka yi ta kuma shekara ko ya kaɗe samu lokaci da za a tabbatar da tsarin siyasa mai kyau na gwamnati ba sai dai rasu umar ɗan khattab ya zo shi ya samu cikakke dama don shi shekara goma ne. kuma lokacin musulunci ya amado a duniya kuma ana ta faɗaɗa wato abin nan daular musulunci musulunci ya yi ƙarfi ana jin sunansa a duk duniya sai zama daga mutane daga ƙasashe da yawa ma waɗanda suke cikin fama ko rikicin siyasa ko talauci ko halin tattalin arziki zai sa suna ta migrate suna dawowa birnin musulunci in sun zo suka ga tsarin ya musu kyau sai su musulunta da kansu ba tare da an bege su ba to sai zama musulunci yanzu ya yi ƙarfin da mutane suna ta shiga addinin musulunci ko ba a yaƙi ba sai umar ya ce ya kamata lokaci ya yi za mu samar da kalanda abin da ya jawo haka shi ne sa'id ibn musayyab rahmatullahi alayhi kamar da al al-hakim ya rawaito kuma ya inganta yake cewa abu musa al-ash'ari yana matsayin gwamna daga cikin gwamnonin zamanin umar sai tura masa da takarda ya ce kana turo mun da takardu na correspondence din gwamnati amma ba ka sa kwanan wata ya kamata a ce zo muna da kwanan wata ba ya turo masa ya gwamnati sai ce wannan magana ce mafi muhimmanci duk takardu ka ba yake ya kamata ya zama akwai tsarin gwamnati a tsora ta akan wata kalanda ta musamman in an ce sha biyu ga watan ramadan to shekara nawa buci kira ta ga wani abu sai a ce yanzu shekara ka sake sai ya kira mitin na majalisar koli ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ku shawara wannan maganar ta Abu Musa ya ko ganta suka ce duk sun yarda a samun ta kalanda to sai aka fara tattaunawa wanda ya daga haru ya ce shi yana gani a tsora shi daga ranar da Allah ya kayar da manzon Allah sallama a matsayin annabi shekara ta ɗaya nan daga bi'isa lokacin annabi sun yana shekara arba'in sai a yi ba datin ɗinsa shekara sha uku kafin hijira na ji naka wannan ya ce a sa shi daga ran da annabi sallama daga nan da annabi wasallam bar duniya aka sa sabon zubi aka yi yi sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an sai ce a ni a gani na a sa daga ranar da Annabi sallallahu alaihi ya taka kafarsa a Madina yayin hijira yace nan ne inda aka fara buɗe kofar ɗaukaka musulunci yace in kun ce Musa saboda ka san abu ne da za a yi ta in kun ce Musa daga ran da aka daga annabi san aka tada shi annabi ai wahala yayi ta sha in aka zo za mu ta tuna da wannan wahalar lokacin musulunci bai kanti ba ai wahala aka sha bai kamata mu rinka tuna lokacin wahala ba in kun tuna lokacin da annabi sai ya fita ya fita ya ce baya jin dadin fita in kun tuna lokacin da annabi sallallahu sai wasallam rasu wannan ai babban abun bikin ciki ai daga nan ne duniya ta yi duhu ya kamata mu fara daga lokacin ɗaukakar mu na musulunci duk wanda ya tambaya zai cewa daga ranar ne izzatul islam ta fara shi ne ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin madina a matsayin yayi hijira sai ce don haka mu fara daga nan sai aka ce kai wannan shawara ta fi kowace kyau sai aka kirga sai aka tuno annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina ranar goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal ya bar makka ranar goma sha bakwai ranar ashirin da bakwai ga watan Safa, don ka ya yi tafiyan sati biyu ne a hanya ranar da ya shigo madina sai aka ce a fara kirgawa daga ranar wace shekara ne sai a ce shekara ta ɗaya lokacin duk da cewa shekara ta goma sha uku kenan ai da zaman sa annabi ya ci to a kirga lokacin ya zama shi ne shekara ta ɗaya na fata an fahimta sai zama duk event ya mu ɗauko takardunmu na baya duka sai ai ba dating kusu wannan abun ya faru a ramadana ta lokaci kaza sai ka ce to shekara ta kaza kenan bayan hijira shekara har zuwa yau sai aka ci gaba aka dora kuma haka zai zauna ila an yarith Allahu al-ardha wa man yanzu don Allah kana da abin da yake nuna maka ɗaukakan musulunci sama da wani ana tuna maka da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji alamar ɗaukakan musulunci wanda tun daga ranar musulunci ya fara ɗaukaka kuma ba zai taɓa rushewa ba har duniya da ƙarfi kuma daga lokacin da ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shugaba ba kawai na madina ba na duniya gaba daya lokacin da yake maka yana cikin kaskanci amma yana zuwa madina mutane da dukan su suka sallama masa suka ce kai ne shugaba kai ne sarki kai ne liman kai ne alƙali kai ne komi kai ne mai faɗa wannan shi ne ɗaukaka don haka daga nan ne aka fara kirgiyar wato tarihi na kalandar musulunci ta hijira nana aisha allah ya kare yadda a gare ta take cewa wannan event ɗin na batun hijira zai nuna maka cewa kamar wani abu ne da allah dama ya nufi wani babban alkhairi ga al'ummar musulmi shi yasa shirye-shiryen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi tun daga farko kafin hijirar nan da abubuwan da suka faru da shi akan hanya duka za su nuna maka cewa wannan wani babban al'amari ne a wurin Allah abu musa al-ash'ari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki yayi yana makka sai mafarki sai ya ga ya ganshi ya bar nan garin ya koma wani gari mai bishiyoyi amma ba a gaya masa sunan garin ba kuma bai ga yanayin garin da zai iya gane da ya tashi sai ya tabbatar da cewa mafarkinsa gaskiya ne ya tabbatar sai ya bar garin dama tun ranar da Allah ya naɗa shi annabi a ranar waraka abdul awwal ya gaya masa cewa lallai za a kore ka a nan garin to ashe lokaci ya yi shi can ya tafi sai bayan shekara goma sha uku da wannan abu kawai sai mafarki ne sai ga gashi nan ya bar garin da ya tattara nasa da nasa da jama'arsa ka zo ya ta kokarin yin gano sai ce ina tsammani ya mama al-yamama wani gari ne da in ka fita daga daga makka din za ka yi tafiya za ka je ƙasashen sham to tana nan a tsakiya shi ne garin da sumama ibn usa yake mulki sai ce ina gani da yake gari ne shi ma mai arziki mai dabinai sai ce ina ji can ya ce kawai daga baya sai daga ashe madina shi ma bai taɓa tsammani madina wani so da madina a lokacin wuri ne da yake da ci baya ta ko ta ina amma Allah ya ga zuciyar mutanen wannan garin Allah yana so ya musu tukuici sai turo musu manzon Allah duk garin da aka ba su Allah sallallahu alaihi wasallam kasan sun cancanci babban tukuici kuma tun da manzon Allah sallallahu alaihi ya bar garin Makka ya koma garin sai zama citizenship ɗinsa kwata-kwata ya koma na ɗan ƙasar Madina in ya zo Makka ƙasar yake yi wallahi ya bar Makka kwata-kwata duk lokacin da ya zo makka baya ji cewa nan ƙasarsa ce sai dai ya zo a matsayin bako ya fita saboda Allah ya sa ya koma madina kwata-kwata ba garinsu ba ne ba mahaifarsa ba ce amma saboda dalilin addini da girman da aƙida yake da ita ya sa Allah ya ce bar wannan gari lokacin da ya zo fita wani daga cikin sahabbai sabit ibn al yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau kan dutse ya waiwaya ya kalli ya kalli Makka yana bisi din wannan garin yace Allah yau ne kuma zan bar gari na yace anti ahabbul biladi ilai wala har yanzu na fi son ki Makka akan ko ina a duniya da bai san ko ina ba sai nan anan ya tashi anan iyayensa suka tashi komi da komi kuma nan da ya kakansa to addu'ar da annabi ibrahim din yayi a tayar da mutum gashi an tayar kuma ana ce bargari ai kaga ba zai so ba lokacin bai sanya da za ta tafi sai ce amma tun da an kore ni a gari ko da bargari su kuma madina ba ɗan ƙasa ba ne ba komi ba ne amma wallahi suka ce muna maraba da kai kuma albara ibn azi maganar ta maganar tattalin arziki an kawo wani abu da aka ce za a raba saboda saboda ifamu wa matasa saboda wani ne sai aka ce a raba matasa wasu su je masallaci wasu su je wasu su je coci sai aka ce a masallaci za a raba wa ɗan unguwa kaza har da kirista ya halatta su shigo su karba wannan taron addini ne ah. Ah. in ka zo zai kasa kana gaya su ne ah. amma in ka zo rabon kayan arziki za ka iya gayyato su <laughs> amma in aka je cocin su kuma ya halatta ku ce yaran su je Wannan duk an al'amura ne da za su karfafa zamantakewa na zaman kasa in mitin ne na siyasa wannan duka ya shafi duniya ne ko mitin na tattalin arziki ko wane ne da musulmi da kirista ba bambancin sa a siyasar Najeriya ba bambancin sa a economy Najeriya ba kai ma ko da ya zama shugaba ka danne su a wani abu ka daga musulmi wannan kai zalunci dole ka ba su haƙƙin su amma in aka zo maganar addini to kowa ya rike nasa jama'a kun gane wannan maganar ta Christmas kamar yadda na ce ana biki ne akan ranar da aka haifi annabi isa dan Allah Allah ya ce wannan maganar ka a yi yaƙi da wannan maganar yana cikin abin da ya sa Allah ya tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saukar da Qur'ani saboda yaki da wannan magana kadai yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya saukar da Alƙur'ani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ayoyi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أقول لك أنا أعلم Allah ya ce godiya da yabo da jinjinawa ya tabbata ga Allah da ya saukar da littafin alkur'ani wa bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma bai sanya masa karkata ba abin da yasa ya saukar masa shine saboda yayi wa'azi yayi gargadi akan tashin kiyama sannan kuma yayi bishara ga masu imani cewa za su samu aljanna sai ce kuma don ya rika gargadi wa alladina qalu takhadha Allahu walada waɗanda suke ce Allah ya yi kida a ranar yau ya yi kida ranar Christmas to hmm. haka manufar zuwansa shine ya gargadi akan wannan magana shine Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahi maganar kadai su ce Allah ya aiki ko ba su sa kwanan wata ba ko ba su yi biki ba ko ba a sa ma ranar wata rana ce ta event mai muhimmanci ba Allah ce su faɗi maganar kawai ta yi girma kaburat kalimatan ta kurudu min afwabi ka san girmanta Allah ya faɗi girmanta a makwabciyar wannan sura suratu maryam Allah ce wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce wai Allah ya riki da Allah ce wannan maganar da suka faɗa takadu samawati ya min da tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi rahmani Allah ce suka ce wai Allah yana da ɗa kuma a ranar Kirsimas ya haifi ɗan. Ko ba ka bari? Allah ce laqad jittu shai idda ku masu faɗar wannan magana kun zo da wani abu munkaran ƙabi'an shadida kun zo da wani abu mai girma mai muni ne idda wa ku ce Allah ya da Allah Allah ce wannan magana da kuke faɗan da kabir samawatu ya tafakkar na ne ta yi kusa ta sa sama ta rushe ta farfashe ta tsatsage inda za a bar sama a karan kansu in sun ji an faɗi haka wallahi za su rushe amma Allah ne kawai yake rike sai ci ku ku inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ne yake rike sama ya ce musu kar ku fashe don wannan magana amma inda za a bar su su kansu girman da suka sani da Allah ana ce Allah da raka wallahi sama za ta fashe Allah ne kawai ya rike ta ce kar ka fashe a bar shi da magana watan shaqqul ardu kasa da za ta tsage mutane su fada a ciki a yi kasa kowa ya mutu saboda kasa wannan magana ta mata nauyi saboda dama Allah ya ce an ba su amana ko za su ɗauka suka ce su ba za su iya ba sai ɗan adam ya iya don haka wannan tsoron da suke ji wa ashfa kana min ha ɗan adam ya ɗauka ɗan adam din yana kanta kuma ya ce Allah yana da ɗa wallahi za ta fashe ba za ta iya ba amma Allah ya rike ta ce ta bari ta hakura wata kirurul jibalu hadda duwatsu kuwa da za ta faɗo bimana wa taskutul su sukutan shadida kamar duwatsu za su rinka rutuwa kawai suna ta watsewa saboda wannan magana tana da girma da duk duniya bai mai iya daukar ta amma dan adam ya ji ta kuma yana dariya kuma har mutumin da zai faɗi haka sai mutum ce masa happy christmas amma gafa Ki dai ka gane ne addini kuma ka gane manufar rayuwa ya kamata ya ce za ka gane wannan jama'a mun fahimta don haka magana ba wata magana ba ce ta neman kawo rarrabuwar addini da rarrabuwar kai da rama da rarrabuwar addini nan masallaci ne gojoji sannan mu ya wuri ɗaya mana sama akwai rarrabuwar addini ga mata malam sunan kawali ga mata malam sunan kawani abaka ku ga tabala in canja maku sunan ban sa maka Markus na ce ku daga suna ma muna bambanta ba da malam da sunan Abdul Qadir za ku malam zan canja maka yi da to ashe dukkan mu mun sani akwai bambancin addini tun daga haihuwar mu ka zaɓi suna sun zaɓi nasu kuma ka kira su da nasu kana girmama su da shi baka ce su canza su gina ka ba kuna tashi ranar lahadi za su je su yi ibada ranar juma'a za ka yi ibada in ana so a hana cewa ko tabbata ba za a yi bambancin addini ba to duka mu koma coci ko su su dawo masallaci zai yi su rika sa irin sunayen mu musa su zai yi mu fasa addini mu koma su zai yi tun da ba za a yi haka ba a samu abubuwan da za a rarraba don haka an raba masallaci da coci an raba sunaye an raba lokaci to sai a raba a wurin bukukuwa ba kowa ya nasa jama'a an gane Thank you. saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa musulmi ya shiga cikin harkar bikin da ba na musulunci idan kuma ka ce mutum hafi kaza to kana taya shi murna ne akan bikin kamar mutum ne fito daga coci sai ka ce happy church services to gara ma happy church services akan ka ce mishi happy Ina fata an fahimci wannan da mu wallahi ba manufar mu ba ce. wai mu kawo wani abu daban da zamu yi dividing al'umma da zamu kawo a mu manufar mu shine a kara zaman lafiya amma kowa ya fahimci ina ne inda nasi kowa ya fahimci inda nasa layin zai yi shi sa mu a addinin musulunci misali muke ta kokari mu fahimtar da kiristoci su gane mu fahimta muka ɗauki ubangiji da yadda muka ɗauki annabi mu ya ɗan bambanta da yadda su suka ɗauka yanzu su a wurin su kirista zai iya fitowa ya zagi Allah kuma ya kwana lafiya hmm. kuma annabi isa ɗan maryama kirista zai iya fitowa ya zage shi kuma ya kwana lafiya dukan ku kuma ta ranar da obasan zai zage annabi isa ba in ku kun manta ni ban manta ba ranar da obasan zai ce even jesus christ cannot fix nigeria aka yi faɗa wallahi ya ce kuna ta gani wai ina ta koyi ba ku gani kokari na ko annabi za aka sauya yanzu wannan ba za zaki ba su. musulmi ya yi zai faɗi haka mu ba musulmi in ka faɗa wa annabi za haka hukuncin ka kisa ne ba duk da cewa mu a wurin mu bai kai ubangiji ba annabi ne amma wallahi ka ce wai annabi isa ba zai iya kaza ba wallahi ka zama kafin kuma hukuncin ka kisa ne so da ku ba wasa da annabawa su kuma har ubangiji suna iya wasa da shi kuma su zauna lafiya kuma he still remains a valid Christian ko an ko an kama ta saboda ya ci Jonathan shi ma ya haka dukkan su duk wani wanda ya shahara zai iya zuwa ya zage Allah ko ya zage Annabi Isa ko ce kaza ko ba za a ce komai ba mu kuma ba haka ake mu ba haka ake ba ya kamata duka mu gane akwai ba inda ake da red light wanda mu ba a shiga sai su gane mu ma sai mu gane sai a ƙara zama lafiya jama'a an fahimci wannan da kyau ga zance ta ƙarshe ita ce malamai abin da suke faɗa kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya dogon bayani a cikin ittida usratul mustaqim da kuma tambayoyin da aka yi masa wanda yake cikin majmu'ul fatawa akan maganar bukukuwa irin wannan yace yace musulmi kare shiga cikin harkar biki kai karka yi celebrating karka taya wanda zai yi celebrating karka shiga cikin harkarsa idan mutum ya baka kyautar wani abu wani ai ba ka taya shi wani abu bane kai kana iya karba so da musulunci yana koyar da yadda za ka sa wa mutum farin ciki idan ya baka abu kai ki karba akwai wulaƙanci a ciki baka in ya baka biskit ya baka maltina ya baka wani kana iya karba. saboda Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillu menene ba za ka ci ba shine abun da ya yanka saboda bikin ranar shi kuma wanda ya shiga cikin wa ma udilla bi ilmi illa shi sa ya haka wancan am din wa ta'amul ladina utul kitab hillu lahum makhsusun ne bi cewa Allah ya ce wa ma udilla bi ilmi illa amma kai ba za ka saya ka bashi ba saboda in ka bashi kai kai kai kai initiative hmm. amma in shi initiative ya bada to annabi sallallahu alaihi baya kin karban kyauta a wurin kowa kiristoci da yawa sun bashi kyauta kuma ya karba na fata an fahimci wannan sannan mutum ba zai ce maka ba za ka ce masa happy christmas ko happy new year so da new year din new year din sace ce kai ba ta ka bace na fata an fahimci wannan abu na gaba shi ne shin ya halatta yin amfani da wannan kalandar eh ya halatta so da imposing ɗinta aka yi a kanka wannan kuma bai sa wai ya zama ka zama ka zama ka shiga cikin addinin ba ɗazu na faɗi cewa in dalili ya sa aka gaice ka a coci ya halatta ka in ka je in sai zama ka zama kirista na fata an bayyana to haka shi ma don ka yi amfani da wannan kalandar bai zama ka zama kirista ba amma inda za a gane matsala shi ne ka ajiye kalandar musulunci shi ne problem ya zama ba ruwanka da shi kuma ka riƙe wannan a'a shi ne abin da aka yi, sannan ya zama kuma kana sane da cewa wannan abun ba ba ku bane su ne tawatun da ƙasa ɗaya muke ba dole sai an yi amfani da kalanda ba a ci gaba ba dai kalanda ba ne amma in ka tashi event na ka kai kuma na musulmi kuma ka zo ka riƙa amfani da wancan kamar na musulunci a wannan kuma kayi abin kunya na fata an fahimta ka zo maganar wa'azi ka zo maganar daurin aure ka zo maganar wani ma har zakka fa zakkarsa in ya zo shi ma da april yake amfani watan april ya ƙare bai april an shiri ne tare saboda kwanan watan ba iri ɗaya bane ana kirge ne idan ka yi amfani da gregorian calendar ranar talatin ga watan april ranar da watan ya ƙare a ranar da ka ba da zakka to idan an zo na baɗi fa ba sai an zo talatin ga watan april ne kafin fa zakar ka yi ba ya yi da kwana goma sha ɗaya kaga a shiga na musulunci za ka rinka amfani don shi ne daidai sannan da shi ake amfani wajen mutuwa a wajen mace in za ta yi ta kama in za ka yi kafara da shi za ka yi amfani in an zo ramadan da shi za a amfani in an zo aikin hajji da shi za a amfani saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wannan shine kwanan wata ta mutane da kuma harkar addini mai hajji wal hajji linnas ya iya amfani a harkokin ka na duniya wal hajji da kuma harkokin addini ina fata an bayyana sannan tambaya ta gaba ita ce shin idan mutum ya shiga cikin menene hadarinsa ya ce ma wani ya shiga cikin harkar ya je a yi bikin da shi ya je a yi wani wannan malamai sun yi sabani akwai malaman da suka ce in mutum ya je wurin bikin kristi ko je bikin new year akwai malaman da suka ce ya kafuta sun yi laifi aya suka kani da hadisi kuma haka suka gane fasarar su amma ni ba da wannan fahimta ba za a ce mutum ya kafuta ba sai dai ya yi itikadi wannan kuma ba. amma in kawai don neman a'a shi ya ɗauka haka ne za a zauna lafiya haka ne za a yi wa ne siyasar cece sai dole sai ya haka wannan shi ke bai yi ba za a ce ya ta ba amma laifi amma in a cikin a cikin aƙida sai za gani wannan ba daidai ne musulunci ba daidai ne abin da lafiya na sa'a ne lahira ai na mai rago ne to wannan kan kafiri ne lamba ɗaya lahira ba zan mai rago ne da ba ta gano sannan kuma dalilin da ya sa ya haramta ga musulmi ya shiga cikin wannan harkar ta wanda yake ba na musulunci ba dalilan suna da yawa ga kaɗan daga ciki na farko addinin musulunci kamar da nace yana da nasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai da ya canja ranakun da ake festivities gaba ɗaya so da ya ga samu suna da ranakun da suke bukukuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutanen madina ce tun da kun sa na zama shugaba to faqad abdalallahu lakuma khairan minhu Allah ya canza muku wannan da nasa wancan da na kuke ku bari ganawa wanda na zo da shi sai ce ranar idul adha da kuma idul idul fitr sannan kowane sati na ranar juma'a kaga musulunci ya zo da nasa daban dalili na gaba shine kauna da za ta iya kaiwa har ka rike shiga cikin harkar harkar addinin su wannan shine wala'in da aka musulunci kuma akwai alwala wal bara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin duk wanda ya ji cewa ya jibinci nasu to ya zama nasu shi ba nawa bane kar ka ɗauka ba wai Allah yana wani matukar bukatar ka ne wai shi yasa dole a ta lallaba ka a'a dole a ga maka gaskiya in ka je ka je Allah ya bar musu kuna gane magana wani zai gani kamar me yasa bara a ce kaza bara a ce ba in kana so ka je kai kayan ka amma Allah bai son ka wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum wani bukatar lallabawa wallahi wanda yake so yayi wanda yake so ya bari ruwa da muke yi muna so ne kai da kaji ba ka so wallahi ka je ka bukka ba mu asarin kawai ba babu ranar da ba a rinda a duniya musulunci ya taɓa raguwa mutum ɗaya za ka fita amma dubu kuma za su shi the fastest growing religion a duniya shi ne a cikin musulunci kai kana ganin musulunci bai maka ba za ka ɗauko da wancan wasu kuma yanzu suna ta neman ina musulunci yake su karɓa har a filin ƙwallo ah. wallahi sun taso daga brazil sun yi niyyar za su je ƙwallo su yi shashancin su koma suna ta tsaki an hana su shan giya an hana su wane ne suka ce za su je ziyara su gaya masallaci yake suna shiga ba su fito ba sai da la ilaha illallah kana nufi dole ya muke ka ka ji abin ka wallahi sannan dalili na gaba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisi wani bawan Allah ne zai ce wa zan Allah sallallahu alaihi wasallama ni nayi bakance akan zan yi yanka a wani wuri ya faɗi sunan wurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kace sai a wurin zaka yi sai ce ni dai na ce a wurin zan yanka rago sai annabi ya ce to yanka eh, cika cika alkawarin bakance ne dole ne hmm. amma sai mun ji a me yasa zaka yi a wurin sai ce hal fiha wasan min awsanil jahiliyyati tu'bat yu'bat yace akwai wani abin bautan gunki ne a wurin tun lokacin jahiliya yace a'a yace hal fiha idun min a'yadihim akwai wani biki ne da ake yi nasu na musamman yace a'a sai annabi sai yace aufi bi nazari ka ce ka cika abin da yasa na ce maka kar na maka waɗannan tambayoyi shine musulmi ba zai cika bakancin da ya yi a kan sabon Allah ba kuma musulmi ba zai cika bakancin abin da ba zai iya ba fa innahu la nadara fi ma'siyatillah wa la nadara fi ma la yamliku babu bakance a kan abin da ba za ka iya ba ka dora wa kanka wahala babu wannan babu bakance kuma akan abin da wato ya saba ma Allah yana nufi kenan idan ka je kai a inda suke idin su haramun ne nan ba zan bar kai ba to kaga wancan shi ba zai je yanka ne kadai a wurin ba tare da niyyar su ba amma tun da suna yi a wurin ka ne to kaga kai ma kanka shiga cikin harkar kwanan watan da za har ka taya su wannan ko kai wani wannan shi ne malamai suka yi istinbati suka ce ya nuna cewa bai halatta ba musu yayi participating a cikin wannan harka to haka duk masu tambayoyin mu a yau kan aina fito da ita fili ba sai ka sake nan wata tambaya haka matsaya ta ke nan wanda Allah ya sa ya fahimta ya yarda da ni wanda bai fahimta ba ina masa ban kwana daga yau ya rike fahimtar sa ma rike ta ko babu dole a cikin fahimta ni kuma abin da nake ji shine wani maganar dogon tambaya ma akan wani abinci abincin wane ne ni a ni ba a ni ba ne ba ka wani wane ne wani in wani ya baka abincin ne ka ɗauka ka ba wani ya ci in ka ji kana jin kyama ba sai ka tsaya kana ta dogon tambaya amma ka ɗauka ka zubar wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan ka wulakanta shi zai baka ka ce a ah, ba karɓa ba saboda a ah, wannan kuma wannan shi ne extremism din ba da wannan mutum zai baka ce a ah, yi musulmi ne haramun ne karɓa a ba sai ka faɗi magana mai kyau saboda Allah yana so a faɗi magana mai kyau Allah ce wa qulu lin nasi husna ku riƙa ga mutane kalma mai kyau kai dai ko ka riƙa nuna musu wannan bambanci ne na addini a cikin magana mai kyau ba tare da sai ka faɗi magana da za ta ɓata rai ba balle ta tana hankali abinda muka faɗa dai Allah ya babu lada, lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan zama malam zai gabatar da lacca gobe a filin walima insha Allah subhanahu wataala muna gayyata yan uwa Allah subhanahu wataala ya saka wa malam Allah subhanahu wataala ya mai da malam gidansa lafiya yan uwa masu albarka na gano suna daga annu yi hakuri mana ya riga ya fito da bayani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya asuka zukatanmu da karban gaskiya subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum